a to ga nan da barista modibo bakari a to ganin cewa shugaba buhari ya dakatar da babban mai shari'a na ƙasa walter onogo a ko yaya kake ganin wannan a ta ɓangaren doka na kundin tsarin mulki idan aka samu irin wannan dakatarwa na ɗaya a kan tuhumar da ake masa yana fuskantar shari'a a gaban code of conduct tribunal wato wanda aka kafa gargashin abin da ake kira schedule 5 ko 5 schedule na tsarin mulkin Najeriya to idan ana zargi mutum iri wannan sai ka ita code of conduct tribunal kuma ita ma bangare ne na judiciary wato na bangaren shari'a ne wanda shi chief justice inda kansa kuma yake shugabanta a Najeriya to kaga yana iya yiwuwa a idan yana kan kujera na ƙasa da shi ba zai iya yin hukunci a kansa ba sannan kuma a san cewa abin da ake nan zargi ne a sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya idan ana zargi mutum da laifi ba fa yanke hukunci a shari'a ba to ana ɗaukansa har yanzu bai da laifi sai lokacin da sabanin haka ya tabbata a kansa dalilin haka dakatar da aka yi ba don an yanke shari'a ne a kansa ba to ganin amma yanzu a takaice kana ganin shugaba a doka shugaban ƙasa yana da ƙarfin ikon ɗaukan irin wannan mataki Eh, idan hali ya kama domin shugaban ƙasa shine chief security officer na na Najeriya gaba kida wanda a ƙarƙashin tsarin mulkin Najeriya ya rantse akan zai kiyaye doka to a sashin da ya kafa ofishin shugaban ƙasa wato sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ba shi iko ya tabbatar abin da zai tabbatar da oda da doka da zaman lafiya a ƙasa da kuma wanzuwar ita shari'a wato rule of law a ƙasa in har ya zamana ba za a yi wannan shari'a ba sai an dakatar da shi kuma dakatar wanda aka yi kamar kusan cewa ya dan tafi ko ya zauna ka hutu ko wani abu to na ɗaya kenan na biyu akwai wanda suke cewa wanda code of conduct tribunal din wannan kotu na ƙararraki irin wannan din kamar ta ba da umurni ya dakata daga mukaminsa sai lokacin da aka gama wannan to in har akwai wannan umarnin to wannan kama babu wata ta baba shugaban ƙasan ba sai an yi wato tawili an nemi bayani ba to amma yanzu ganin cewa an ce an dakatar da shi ne kamar yadda ka ce kai ma idan aka gama bincike aka samu bashi da laifi to menene za ta kasance makomarsa a to ai bincike an riga an gama yanzu idan aka gama shari'a don bincike aka tabbatar a wato code of conduct bureau wanda aka kafa a ƙarƙashin tat schedule na tsarin mulkin Najeriya an riga an samu bayanai da ake bukata shine an gama bincike yanzu yanke shari'a ko kuma aje a tantancewa a nan bincike ko sakamakon binciken ne a gaban shari'a idan aka tabbatar an wanke shi bai da laifi koma akan kujerarsa zai yi kamar yadda na gaya maka dama ba a dauke shi na da laifin ba kamar wasu alkalai ma haka ya taba faruwa da su a shari'un da suka gabata na kuma wannan kotun na kotun koli na ƙasa to ganin idan aka ƙarshe aka tabbatar da cewa bayan an gama shari'a ba shi da laifi to shi wanda kuma yanzu aka ɗora menene zai kasance makumasa ah, dama shan shine na biyu wato shine a tsarin mulkin najeriya idan wani abu ya faru da chief jojin ko eh, shugaban shari'a na najeriya gaba daya wanda da demosinio judge kenan ake shi wanda ya fi ah, girma daga cikinsu ku shine wanda yake dama na biyu a jerin mukamai na waɗannan alƙalai kenan da suke ciki to shine zai rike mukamin ko da rashin lafiya ko tafiya ko hutu ya tafi ko kuma irin wannan in ya faru to dama ko kuma ya yi ritaya ba a naɗa wani ba to wannan zai yi riko ne rikon kuma baya wuce na wata uku ne to in har an tabbatar zai ko dama yana kan sa dama yana kan a matsayinsa na lamba wato lamba biyu a cikin jerin alƙalai na kotun To ganin cewa kamar ka ce rikon zai iya yi ne zuwa wata uku. To idan har aka kai kamar wata uku ba a gama bincike ba, to menene za a yi kuma? Sai kuma a ba wani wanda yake biye da shi domin ba a ba mutum rigo a tsarin mulkin Najeriya a rigo irin wannan mukamin so, biyu ba a sabunta rigon.